sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen Za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar biyu ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da binciken neman albarkatun man fetur a jihar Bauchi. Sannan za ku ji cewa Amurka za ta ƙayyade izinin shiga ƙasa wato visa ga 'yan ƙasar Ghana irin su ma'aikatan gida na diflomasiyyar ƙasar. bayan nan ibrahim ka'almasi garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabi daga dattawa Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya faɗa cewa Amurka tana kira ga kowace ƙasa a duniya ta amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela kuma su yi mubaya'a da ɓangaren walwalar al'umman ƙasar. pence ya ce amurka tana tare da venezuela a cikin wannan lokaci take fuskantar matsalolin shugabanci tsakanin maduro da kuma madugo adawa juan guaido ya gargaɗi nicolas maduro cewa kada ya ɗauki matakin da amurka take ɗauka da wasa pence ya yi wannan jawabi ne a wata ganawa a jiya juma'a tare da wasu 'yan kasar venezuela da shugabanninsu a birnin miami ya ce mu za ta ci gaba da kasancewa tare da ku har sai an kawo ƙarshen matsaloli da jama'ar ƙasar ke fama da ita kana an tabbatar da mulkin walwala a wata hirar rediyo mai baiwa shugaban amurka shawara a kan sha'anin tsaro john bolton ya ce manufan amurka ce venezuela ta samu canjin gwamnati cikin lumana kuma ya musanta batun jibgi sojojin amurka a wurin amurka da rasha sun yi wa juna ramuwar gayya wurin shiga shirin kulla yarjejeniya a kan makaman nukuliya lamarin da ya sa 'yan siyasa da masu fashin baki ke ganin yana kara ta'azzara a cikin gaggawa shugaban rasha vladimir putin ya sanar a yau asabar cewa rasha za ta janye daga shiga cikin shirin yarjejeniyar makaman nukuliyar wannan matakin da rasha ta ɗauka ya biyo bayan irin matakin ne da amurkan ta ɗauka a jiya juma'a putin ya bayyana labarin ficewar rasha daga shirin ne a wani jawabi da yawa kasarsa a talbijin a yau asabar yana mai cewa sun janye ne saboda amurka ita ma ta janye daga shirin putin ya ce rasha za ta fara wani shirin kera makaman nukuliya masu cin dogon zango nan ba dadewa ba ya kuma fadawa ma'aikatun tsaro da na harkokin wajen kasar cewa kada su shirya wata ganawa da washington akan batun wargaza makaman nukuliya Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masana na yin kira ga gwamnatin Ghana ta ba da kai akan buƙatar Amurka ta shirya takardu da zai baiwa Amurka dama ta maida wasu 'yan Ghana da suka shiga Amurka ta barauniyar hanya. A cikin wannan mako ne ofishin jakadancin Amurka a birnin Accra ya bayyana matakan da yake ɗauka na hana wasu nau'in visa ga manyan jami'an gwamnati da kuma manyan ma'aikata a ƙasar. Malam Muhammad Nasihu Abubakar na jami'ar New York yana cikin masana da suke tsokaci akan wannan batun kuma ya bayyana mana irin illar da wannan takunkumin zai haifar wa Ghana. To ai wannan takunkumin na ɗaya zai kawo mushkila kwarai da gaske wa mutane wurin neman halalin su ka gane a ɗan kasuwanci da masu zuwa shakatawa ma. So ni abin da ya dame ni kenan ka gani amma fa akwai abin da ya sa amurka suka yi wannan wannan abin saboda watan da ya wuce kasan amurka sun gaya magana akwai mutane kamar dubu bakwai da an ka kama suna amurka da ya kamata ne kuma kamata ne gana su ba da takardar da ya zama za a repatriate za a komo da wannan mutanen a gida gana sun kisa yi wannan kamar yadda da kai kuma muku sani kuma akwai kungiya icao ne ko kamar international civil aviation organization eh. da wannan doka ne da yake nan kamata ne kamin kwana talatin in an baku wannan za kuma da mutum gida kamata ne ku ba da wannan takardar to gana sun ke to ni na ɗayan gaya maka na ji daɗin da gana suka yi tsayin daka ka gane mm. gane su ne suma suna da yancin kansu suma suna duban rayuwar mutanen su da ke kasan waje bayan za su sayar su ba don amurka sun ce su sayar su to kaga wannan fannin ni na ga gane sun yi kokari amma kuma abin da ya kamata mu sani shine wannan shugaban namu na amurka da muke tare da shi ba <laughs> irin shugabanni kamar da ka sani na da ba ne ba kamar obama ba ne da sauransu wannan ka tsakalo shi zai tsakalo ka amma dai kamai in maka hankali ba ma shi takobi shi ya jawo. Akwai kashedi da ita Amurka ta yi magana cewa idan Ghana ta yi abin da ya kamata za ta ɗage wannan takunkumin amma kuma ba ta yi abin da ya kamata akan lokaci ba za ta ƙara ƙarfin wannan takunkumi a matsayinka na mai fashin baki wani irin shawara za ka iya ba gwamnatin Ghana akan wannan batu. A wannan dai ai wannan dole ne don musamman ma wanda zai shafa sosai ba za mutane bari ka tafiya kan titi ba ne masu arziki da parliamentarians masu zuwa business business masu zuwa shakatawa yan gwamnati su da su da shafa sosai sosai so ni dai advice dina ne gwamnati sun tashi tsaye sun yi wani abu malam muhammad nasiru abubakar kenan malami a jami'ar new york a nan amurka kasar belgium ta amince ta baiwa tsohon shugaban africos laurent gbagbo matsuguni biyo bayan sake shi da babban kotun duniya ta icc ta yi kotu icc dai ta sake shi ne bisa wasu sharuɗa da farko zai ci gaba da zama a ƙasar da aka bashi matsugunin kana kuma ba zai yi magana da duk wanda ya shaida a cikin shari'arsa ba haka zalika ba zai yi magana a bainin jama'a kan wannan batu ba lauyan bagbo emmanuel altit bai yi nasara ba wurin musanta cewa saki da aka yi wa bagbo bisa sharuɗa ba zai taimake sa ba mai magana da yawun gwamnatin belgium karl legati ya ce sa ta amshi bagbo ne a matsayin alhakinta na kudirin taimakawa kotun kasa da kasar ta icc da ta ɗauka. Labaran duniya kenan kwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da binciken neman albarkatun man fetur a tagwayen rijiyoyi biyu da ke ƙauyen Barambu a ƙaramar hukumar Alkaleri jihar Bauchi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da rahoton. Kimanin sama da shekara guda kenan da kaddamar da binciken sharar fage da zumar tono albarkatun man fetur da aka gudana tsakanin kamfanin NNPC na Najeriya da kuma kamfanin ƙasar a ƙauyen Barambu da ke gundumar hakimin Fali a ƙaramar hukumar alkaleri ta jihar Bauchi da ke shirin arewa maso gabas. kaddamar da rijiyoyin guda biyu da shugaba muhammadu buhari ya yi alama ce da shugaba ya yi nuni da cewa kudirin da yake da shi game da sha'awarsa ta binciken albarkatun mayan fetur tun zamanin da yake mukamin ministan albarkatun ƙasa a shekara ta 1976 shugaba buhari ya ce man fetur da iskar gas za su kasance kan gaba a wajen aiwatar da kasafin kuɗi na ƙasar nan a hakan ya zama wajibi na ganin an ci gaba da faɗaɗa wannan sashe na tattalin arziki ya yi ba da kokarin kamfanin nnpc sabili da nasarar da aka cimma na tono albarkatun man fetur din idan za a yi tunawa dai shekarar 1996 ne kamfanonin man shell da elf da kuma chevron suka yi watsi da aikin haƙar albarkatun man fetur din da kuma iskar gas a cewarsu wai babu wadataccen albarkatun mayin fetur a yankin arewa ganin cewar haƙa ta cimma ruwa sai tuntuɓi dr mai kanti kaccen labaru shugaban kamfanin nnpc koyaushe za a fara cin gajiyar albarkatun man fetur ɗin sai ce za a ɗan ƙara haƙuri tukuna sama da shekara hamsin ana fafutukar neman mai a wannan Niger Delta kafin a samu. Ɗaya daga cikin rijojin Katona ana kiranta Kolmani River tana nan dab da shiga yankari. to a nan mun samu iskar gas wannan wurin shine ɗaya daga cikin wurin da za mu fara binciken nan na'urar da za mu yi amfani da su eh, za mu ga ƙarƙashin ƙasa sama da kilomita sha biyar. masani kan albarkatun ƙasa dr isa muhammad tahir ya yi ƙarin haske kan rijiyoyin da aka kaddamar. Tokar mutane su zaku ko da an yi wannan exploration well din to za a yi appraisal wells wato man da aka samu misali a wannan man rijiyar farko eh hmm. to kuma yanzu sai an sake yin wasu domin ka san harkar nan da ana yin ta ne ta riba eh. to sai ka tafi kamar kilomita ɗaya ɗaya ta kudu arewa gabar yamma da ita eh, wannan rijiyar hmm. sai ka sake tattaunawa zai baka a zurfin yawan man da ka samu a wannan rijiyar hmm. a yawan gas da ka samu ta kudu ta arewa ta gabar ta yamma da kuma zurfin shi can ƙasa to da wannan ne za ka iya sanin cewa ah, to wannan man ma ai za mu shekara goma muna tunan wannan gurin a'a za mu shekara ɗari muna tunan wannan gurin saboda wannan bincike da ka ƙara yi yanzu wannan duk karkar a zaƙu wannan ana kan bincike ne wani mutum guda da ya kasance cikin farin ciki dangane da ƙaddamar da rijiyoyin man fetur ɗin shine sanata salisu ibrahim musa matauri kasancewa a lokacin da yake majalisar dattawa ya jajirce na ganin an gudanar da aikin haƙar man fetur a shiyar arewa maso gabas ai farin ciki ba zai kwatantu ba farin ciki ne wanda yake na godiya masu sarki allah da har allah ya samu da tsawon rai muka kai ga wannan lokaci abinda muka fara har muka kai ga wannan matsayi na yau ba wai da kawai ba har ma da sha da gashi da baki da abin da muka sa a gaba kenan abin da ni in akwai wani aiki da nayi a majalisa guda ɗaya wanda za a fito in nuna shine wannan aiki. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shugaban kasa ka taimaka da Rasulillahi. Dan Allah A gaida Abdulwahab Muhammad, kamar yadda aka ji a labarai masu fashin baki suna ci gaba da tsokaci akan takunkumin da Amurka ta sanya wa Ghana na hana 'yan kasar ta bisa. Saboda rashin ba da takardun mayar da wasu 'yan kasar Ghana dubu bakwai da suka shigo Amurka ta barauniyar hanya. Ofishin jakadancin Amurka a Accra ya ce zai kayyade wa 'yan Ghana izinin shiga Amurka irin su ma'aikatan gida na diplomasiyyar kasar. Abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya zanta da Muhammad Mada wato tsohon shugaban kungiyar 'yan Afirka da ke New York kuma mai fashin baki akan harkokin 'yanci rani. Ai ko dama samun visa Amurka ai ba kan wallasa ba ne. Ko dama suna takura ma mutanenmu a wurin visa kuma abinda na gani cikin wannan takunkumin da suka dora kan ghana shine sun nuna cewa wato katigorin visa da za su sa wato restriction shine misali kamar ministoci in za ba su wani protocol visa an ba su visa wata daya wato jama'an gwamnati kenan eh jama'a kanan ne to in dai haka nan ne wata da ko dama eh, su 'yan gwamnati sun zo wato watakila da zuwan su ko su zo wani meeting ko wani dai wani business eh, forum ya wato eh, eh, kwanakin da suke kawai watakila wata daya ko masu makai wata daya so ni ina gani wannan ba damuwa ba ne in dai misali za su ce kamar watakila masu zuwa karatu ko kuma wani zai zo wani wurin wato jinya na rashin lafiya to wannan ne yake da matsala amma wanda suke dai nuna wangani ban ga damuwan shi ba to sai dai ka san babban dalilin da ya sa amurka ta ɗau wannan mataki akan ghana shine wato kasar ghana ko kuma gwamnatin ghana ba ta bada haɗin kai akan bakin haure da suka shigo amurka ta barauniyar hanya wanda yake gwamnatin amerika tana kokari yadda za a yi gwamnatin ghana ta ba da takardun da za a iya a mai da waɗannan mutane da yawansu aka ce sun kai dubu bakwai zuwa ghana amma ƙasar ghana ba ta ba da haɗin kai ta yi abin da ya kamata kana ganin hakan ya kai a ce amerika ta fara ɗaukar irin wannan matakai na takunkumi a wuri na ni ba tsammani wato wannan daidai ba ne saboda idan ka duba ko tun da wato tarihin amurka ya nuna cewa wato ƙasa ne wanda yake baki ko ta ina ka fito ana karbonka misali yahudawa a lokacin da suke kasan jamus da hitler ya takura musu wato ina suka nufa dunnan suka nufa saboda shi tarihin amurka ya nuna cewa ƙasa ne wanda yake yana karban waɗanda mutanen da yake ana takura musu a kasashen da suke. To amma kuma eh. kaka manta Amerika ta ce tana son kowa amma ta nuna hanyar da take son ka bi ka shigo mata ba taɓa rauniyar hanya ba. Eh, to ai yawanci ka bi hanyar daidai hanyar da za ka biyo ai nan ne suke tarewan misali yanzu za ka shigo ka je da janu da takardunka da komai ka je neman visa sai su hana ka amma in da opportunities a kasashen mu kaga da mutum ba zai risk ma rayuwan shi ya bi daji ya shiga jirgin ruwa yawanci ma suna hallaka kan hanya kaga mutum ba zai yi wannan ba saboda shi ni ina gani kamar wato daidai ne abinda gwamnatin mu suke yi misali eh, ya kamata su tabbatar musamman cewa lalle waɗanda ake cewa mutan gane ne ya kamata a tabbatar lalle mutan gane ne sannan a ba su takarda kuma ni ina da sane cewa gwamnatin mu suna ba da takardu iyakan gurgudun yadda za su iya idan suka tabbatar. To kamar yadda kai ka ce idan an eh, gwamnatin gane ta tantance ta ga lalle mutanen gane ne tana iya ta ba da takardun da za a koma da su. Kana gada akan samu wasu da suke kira kira su 'yan gane ne amma kuma a bincike su a gaba 'yan gane ba ne? Babu shakka, ta misali kamar yanzu aka da muke Hausa kaga mutum ya iya yana Hausa. Hausa is all over Ghana, Cameroon, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, dukka kasashen, duka kasashen na akwai inda ake Hausa. so idan mutum ya zo eh, eh, eh, misali an ce wai wannan ganiyan ne kaza kaza dole ya kamata a bincika lalle dangane ne ko ko ba dangane ba ne. Toma Dalla Muhammad ma da kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan Afirka da ke New York kuma mai fashin baki akan harkokin yan rani a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna kanar Abubakar Dangiwa Umar Murabus sai kuma jawabin rabar Muhammad Dan Amarya da za mu koma kai bayan tsaikon makon jiya ga kanar Abubakar Dangiwa Umar Murabus. ina sallama ga jama'a arewa baki daya ina kuma kira ga jama'a arewa mu farka yau a ce biron suna fada da fulani ko fulani na fada da tibi ko tibi na fada da jiko allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu wannan abin da allah ya bamu ya ishe mu mu haɓaka tattalin arzikin ba ƙasa arewa kawai budin najeriya gaba ɗaya da ma west afirka to amma saboda tashi tashi hankalin da ake yau mun zama abin tausayi a duniya ban ga abin da zai kawo ce dan tibi da bafulatini da ke wasa da aka sani na zama lafiya yau a ce tsakanin tibi da fulani ba a zama lafiya har ma a ce yau bafulatini ba zai iya kiwo kasar tibi ko kuma bafulatini ya yana saka shanunsa cikin gonar tibi ana tashi hankali ana kashe juna ina gani ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da krista da musulmi a arewa abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya muke amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau kaduna krista na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya ne kawo wannan da muna cuɗe muna zaman lafiya ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da yadda arewa suke wani lafiya amma yanzu abin ya zo ya saboda haka yana kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma sace yara don allah don annabi ku ji tausayin mu muna ƙara kira ga jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya zama lafiya shi bai kawo haɓakar tattalin arzikinmu amma matsawa aka ci gaba da irin wannan tashi tashi hankula da ba yadda za a yi kasar na ta ci gaba da wannan maganar cewa a zauna lafiya tsakanin addinan nan guda biyu da kuma ƙabilunmu nake muku sallama yana mu duk mu na najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci allah ya zaunar da mu lafiya ga rabarin dan amarya da ci gaban jawabinsa assalamu alaikum a wani shiri na na taɓa cewa ai dukkanmu muna buƙatar juna manomi na buƙatar makiyayi makiyayi na buƙatar manomi don me domin amfanin gonar da ka noma karmamin da ka bari da harawar wake da kamayin gyaɗa ai makiyayi yana sha'awar su ai sai a taru a zauna a tattauna nawa zan baka me zan yi wata domin in ci wannan amfanin wato ma'ana karmamin dawa karmamin masara karmamin gero amayin gyaɗa harawar wake rubar masara abin rubar shinkafa da irin su sai a daidaita shi kenan sai makiyayi ya sa dabbobin su su karu su yi albarka kai kuma dabbobin nan suna ci suna yada kashin shanu kashin shanu kashin tumaki kashin awaki a nan ai kai ma kana bukatar wannan har ma shi yasa aka roka to wani kan zauna kai mun wata ɗaya mana a gefen nan ka koma wancan gefe da dabbobin ka kai mun wata ɗaya ai mutum ya samu irin waɗannan ai ba ruwansa da takin zamani ko ba haka bane mai sauraro don muna bukatar juna muna bukatar juna na kuma ce idan makiyayan nan dabbobin su suka yi albarka daga nan sai a samu abin ni'ima me ni'ima yawancin abincinmu na arewa in an ci tuwo da duniya abin da zai biyo baya shi ne fura da nono ba mu da abincin da ya wuce waɗannan tuwo da niya fura da nono to fura da nono nonon yana samuwa ne a wurin makiyaya wato fulani to ashe dukiyar ka suka yi kana da wata ni'ima da zaka samu da wata albarka da zaka samu a ciki ashe ku kaga ba dalilin gaba ba daliliyayya kamar yadda makiyayi ya ci ribar manomi manomi ma yana ci ribar makiyayi balle kuma don hidima ka alheri kazo. zo haihuwa za a rasa suna ko kuma aure za a yi biki a yi walima da me za a yi amsa da dabbobin nan na halal awaki tumaki shanu a ina ake samu wurin yi to in kana gaba da shi in shi ma yana gaba da kai da ya za a yi zaman kenan Allah ya yi wannan gaba Allah ya sa mu fahimci juna wuraren da ake zaune kamar yadda na faɗi kai harzo kan ka samu sarkin noma sarkin noma ka samu harzo ko zauna kan zaman tare ne a tattauna a ga menene dalilin da ake samun rashin jituwan nan a magance shi a nan a kira samari samarin sarkin noma samarin harzo a zauna a tattauna a ce to ko samari dukkan mata muna cewa yanzu mu abokan zaman tare ne zaman jiki daɗi ba zaman gaba ba Ba haka ina cewa Allah ya sa a zauna lafiya tsakanin makiyayi da manomi yadda wannan wasu dalilai na rashin zaman lafiya kamar yadda na fasu wasu ga wasu ƙarin dalilan yayin da ake zaune tare abubuwa na zaman tare za su haɗa mu abubuwan zaman taren kuwa su ne abin da ya shafi mulki wato ma'ana shugabanci sai mu sani ba shugabancin nan ba wanke ba da shi ba amma Allah sarkin sarakuna da ubangijin iyayen gizi mamallakin mamallaka mai mulkin dukkan abu shi ke ba da mulki ya ce ni ke ba da mulki ga wanda na gada ma in amshe ba wanda na gada ma to yanzu muna cikin lokacin siyasa lokacin mai na faɗi mai sauraro lokacin siyasa wani na wancan jam'iyya wani na waccan jam'iyya hotuna zama a jam'iyya daban-daban ba dalilin gaba ba ne kamar gona ce kuka raba wannan noma ta wancan gebe wancan nomi wancan gebe in ko zama noma sai ku tashi kuna murna sun yi nasara to najeriya ita ce gonar Allah ya ba mu ita yi waɗansu yan uwanmu kamar mazauna Nijar da waɗansu kasashe kamar yadda muke jin Congo sun wasu sun yi zaɓe sun gama kwanan nan to haka sai da kake wannan jam'iyya da wancan na wancan jam'iyya da wannan na wannan jam'iyya a abu ɗaya kuna noma ne a ƙasa ɗaya kuma ba wanda yake so ya lalata gona tasa maimakon haka sai dai ya kara mata ni'ima ta wucin kaki domin ta ci gaba da bada albarka kakanninmu da kakannin kakanninmu sun rayu a doron wannan kasa sun kuma sun bar mana gadon ta mu ma addu'ar mu ita ce mu rayu har lokacin cewar mu mu kaura mu bar wa 'ya'ya da jikoki da ta taɓa kunne to amma wani lokaci ba haka abin yakan kasance ba sai ka ga saboda wannan fati daban wancan fati daban ko gaisuwa ba a yi na ji ɗan suna faɗin wani karin magana da yaren bature wai in ji ɗan siyasa yake no permanent friend no permanent enemy wa'ana babu wani aboki tabbatacce ba kuma wani tabbatacce ne suke idan siyasa ta raba ku ko abokantaka ta rabu in siyasa ta hana ku abokantaka ta haɗu kun kamar da ɗan haske amma akwai duhu a ciki akwai duhu a ciki akwai aboki tabbatacce ko yana wannan fashi wato siyasa yana wannan jam'iyya sai kana wannan jam'iyya kuna tare ne idan shi Allah ya ba kake jawo ka kuɗe cewa ne yake mun bangaren nan idan sai Allah ya ba sai ka jawo shi kusa wani rike mun bangaren nan ko shi na sani jam'iyyar ka daban ta wada ba amma kasar samun guda ɗaya ce a kan ta kuma an tafiya. To nan muka kammala shirin mu na wannan karan sai kuma mako mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da zuwa. To a gaishe ka ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice. mataimakin shugaban amurka mark pence ya faɗa cewa amurka tana kira ga kowace ƙasa a duniya ta amince da juan guaido a matsayin shugaban ƙasar venezuela kuma su yi mubaya'a da bangaren walwalar al'umman ƙasar pence ya ce amurka tana tare da venezuela a cikin wannan lokaci take fuskantar matsalolin shugabanci tsakanin maduro da kuma madugo 'yan adawa juan guaido amurka da rasha sun yi wa juna ramuwar gayya wurin shiga shirin kulla yarjejeniya a kan makaman nukiliya lamarin da ya sa 'yan siyasa da masu fashin baki ke ganin yana ƙara ta'azzara a cikin gaggawa shugaban rasha vladimir putin ya sanar a yau asabar cewa rasha za ta janye daga shiga cikin shirin yarjejeniyar makaman nukuliyar wannan matakin da rasha ta dauka ya biyo bayan irin matakin ne da amurkan ta dauka a jiya juma'a masana na yin kira ga gwamnatin ghana ta ba da kai akan bukatar amurka ta shirya takardu da zai baiwa amurka dama ta maida wasu 'yan ghana da suka shiga amurka ta barauniyar hanya a cikin wannan mako ne ofishin jakadancin amurka a birnin accra ya bayyana matakan da yake ɗauka na hana wasu nau'in visa ga manyan jami'an gwamnati da kuma manyan ma'aikata a ƙasar da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da sa'ida hamdun da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau zahra aminu fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.